بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ina littafi wuce kunnan gai asiratun nabawiya ita ya nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ida babu ne etiye gboji na shi tuci anabi annabi muhammadu bayina sallallahu alaihi wasallam na zo na dị gboji na agumi na karbacin yan musulmi wani amma adewa bai gai ji gurgudu fattakullaha mustafatu ebona ya ewuyo na kufa tuci kwanna na ibaza min ya boji na jatsu bai man bebe da littafi abu na wai ni boji gwai gibe ne daga tiya eza gaskiya bu yanzu na gwai maka etiya gaskiya na wuta tiwo na za zada ta wai za hakuri wai za ba ilimi wai za ba yabo bata gwaji shi wani jin ishara da dalili yan doro nan muke yi zai dabo nan nke yi za sauki nke yi za adalci wai za juje hakuri gani bai guyan yan wuce wuce na yi zai gezu yana wai za ju fayin gani bai zalin fiji na bayanaki na na wai boji ne wugwayen ekkada ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam nga ibojin kuwobe guteci iga tumbago se bojiya gobe guni ci ugayi ezuro ne susu assault wai tsagin tarin gaga gagadan iga a'a jana tsuwa shishi da zangi gaga gaga tuna muzo gaga wanda mini gojin wani ne wani tsana amma ga kan doro inji gojin zagurusha boji ya gwe gici ugayi shishe alikawari wato alikawari sarawai boji ya ezo ba da man biya ibe da littafin na wani ugayi gwe gibe nicho wani zandoro na gaji bolo-bolo bi na waje ugogun da bolo-bolo wato da ya zandoro na zaje zuma ngai bojin ya zo bana man biya ibe da littafin nawa to yi ga da bojin gobe guteci ngai atawadu ekada ekada da mini na ta nabi muhammadu bin sallallahu alaihi wasallam a ce wugan ga musulmin dore na kafin littin lamarin doro ma ilimi yawo bagwa aziki arziki yau bagwa gwa zuriya yau na kafashe kagbo na kamface yau ege na kamface yau muliki yau a da yawa jizuma wajen zuma don lugwa alkhairi na zai kwata fiye wa makaci wajen gafe su kusi da kya na bai daga ba ana sai ge malika soci bai bayu ya sahaba wuce kwanna radiyallahu anhu ya ga ebo kibo babu je musulmiya wasu a ga radiyallahu anhu ma latogi musulmi kan gai ba da alkhairi ya zabu babu amma malikin nan da min zai fi na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na nabi lo madina na yi miu tsayi zai wa musulunci bi nabi muhammadu na fe wa shi yi miu ina e ta lauce da jibe annabi ne wannan ga otel madina ciji kuti ga su fe waya larabawa ya madina jiji kuti wa gaba ta tiwo kafin annabi wani tsara amma kwa kwaja imanin jibi annabi to mini zai ji fede nan waya annabi muhammadu na da ya anas da mai ga malikin anas na mashi sahaba ciko nan da wani na jalaka abin bayanin da ci ga yadda da jalaka don wannan lagi yuna sai ba ziyo sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gbogbo ya gona nabi fe madina pata na zikpawo annabi muhammadu zafi ba annasa ya e wannan nula da yi ana su ga yayo ga in kana tilhama من إماء آل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري anas ga nabi muhammadu da ke tuku ba na kada wujin zagi mini wujin zagi madina ci jau gaba sun ci gabi da annabi muhammadu game tuna sallallahu alaihi wasallam bi da bandoro wujin na lobi na annabi game nan gama lawa da shishi sahaba da yiwu ga yi waye liyu rugi wa liman yawo a yan gici jin bi inda zage a yiwu yan wuce gici jin gube ita da ngwagwa a re zaitishi wa guzo guzo guzo ka zai mai na da bukatu ne wa sa tuɗe tombo da daya kawa a kawo wani ba. to annabi muhammadu dinta da sarari sallallahu alaihi wasallam mm, wala rayu labe sauki lati ta fi tiwa yawa tiwusa ga mai tisha ta fata na na aisha ke bazayi sallallahu eh, radiyallahu anha mini bojin shi dai ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في بيته قالت كان يكون فيه في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أجو عائشة كيوا دفجي دمو كيوا دفجي دمو na na yi shirya na misallar dawa alai wasallam wajen hafi da mini ya etu ya yi miujo etu na yi miujo adiyana wajen ba lori wasu tiya e kasa laku ọdaji salla kiwuyo ejada imi wadda tun wai su kwabe tun lori ejada ga hukun jada wuce ɓata bojin shigo wadda tsoci ta nabi muhammadu bayyana sallallahu alaihi wasallam mai ugwa ga wai leptiyo ya ne na gabe wabe musulmi ga leptiyo ya ma ka ndoro ya ndoro su kwasa wa bai ci al'umma musulmi da wani amini wa lajiki abdurrahman bin auf sahaba mu ci kuyo na so ci ta ziki gwaya babu madina wani wani ya kabe arzikiya dukiya ni lugwa na agba na mu ya adini aliyan rayuwa na agba amma A da ke wuga shi shi gani bai wuji na ji wuji mallaka ne wa tuye tirita ci ya wuji wuji bari ma zake ke wuce ko na madina ta bai mawa bi wina gwa ko madina ci ya gubata na mawa, na mawo ban bai wuce zaki na mai tuwara bai yi amma wuga shi shi gani bai wuji na ji wuji mallaka ne wa ya fiye tira ban da kata na babu wuji na gani ma wani lokun da gani bai annabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam amma zan do ci gai cha ba gode zan do asa ku mai wasa kan dore won mulu kiri bai zan dore e dawi en a kasa in do ya ci ba lokaci yau e bi bo ku na ga yuzo ba wore bogo jizuma jizuma e wai tada en doro wayi na jizuma jizuma lalamari bai sauki emi gawa ma emi jejen na nga ikiyama ne gije lokaci wa yaji fọdubu waje fọdubu waje bata lokaci yo lalubu fewa ma hadisi ke be daga bayan iya da ya gina himaro so shube boyuyu unga nga kama na rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban iya da ya gina himaro ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annake fondo cita cibo etia oje iwado ga gan yayi ki annabi ga fomusho nun na kinta cibo na ga inna allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wala yabghi ahadun ala ahad rawahu muslim ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga biyayi ga soci na tuntuna awha ilayya wuji wa iyami an tawadu ga mi gayyaye musulmi diga yidata yidata hatta la yafkhara ahadun ala ahad har zandoro ta ci mu ga pefi zando ci ma be wema be ilimi ma be mulki ma bai kudo zuriye ma bai kago na kamface ma bai ge na kamface ma wani yin naji ɓata rai fi zawon yau zainin ne tara gani bai yin nimi ne yin naji wufi a yau musamman yau zafi fazafe Fa zafi. to annabi sallallahu alaihi wasallam ga soci ji waye ya ninga ya ji zuma kima yayi ta dauje maji ke itadan ole wuyi tudo ya eti ele a ga eze letu da tada da wani a ga eze data wule tiwa da wani to anabi muhammadu ji fassara ya eti ele ya yi kin ga ya eti ele eh alkibru ga ya eti ele bila raushin ga to alkibru batarul haq wa gamtun nas annabi a fasara ya ci yele ji gani ya ci yele na gai batarul haq na gaskiya bu a ga an nisa kwayo an ni shari'a ga ajin ga kai na tsoye mi na nan an ni wa fedu bai yi mijiyo an ni wa fedu bai muma jiyo an ni wa fedu bai yi yau jiyo an ni wa ji kaza an ni soko ga ji kaza ga na tsaye miyo ene ya gbami tsanana nan an ni mai ajin annabi muhammadu goyi bai kiyan eti yele ebo gaskiya shari'a suna wanda wacce na yin mawalo mai yawa ko na wata yi tsaye manci ta fi ba wa gamtun na a ce a gaiye ba za wa ngizi fecin ne bai yi shanke. kun ga lewa ba wa ga wa zandoro la ruyen dora ka talaka na biyan na shari'a ga wani wuce so fasara ya ci yalayi ya eh, ku ba gaba na bidiyo fasara don batarul haq wa gamtun na, na gaskiya bo da ya baza ji gbogbo kabo ba sando ya amma ga waga so ko ga kaza ya waga na so a lobe yon na so daibe yi na na so tetu na na na so panin fiyo na na na wa ibeki kiyan eh, eti ele wai bai lamila tu so ko wai ilimi na waje na amma zandoro e ba ki bo ka tuna waje na wai lega waje ga zandoro wace ci zandoro le bi ye gbaye e bona maji kun te na wato ibe ki han eti ele bogo jama'a musulmi su tafasara yin eti ele dacha wa mai lami tuga su kwana ba ta yi cin yale da bai tos ibu na waje za kwan da ciji guda ta wani da tiwa amma ya tuso kwade wuji damuwa wa na ga mai lasan tuya yi ga na sai la ya tada nufe fona wuji kiwa wuji ya tada shari'a ba wuji ya tada shari'a ba wani gai wadace ya ne a wunde kyada wunde kyada wunde ladabi wallahi tallahi wuce ji ladabi ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam bal annabi na wunde ji musu shehu usman dan fodiyo ya sokoto kiwuga wufe loye na jinje mai musulmi shi jinkin ya afirka gobe mulki wuta tiwuwa na zauce ga mulki shehu usman ka nigeria ba kafa ndo cijo nijar burkina faso africa country da ji mai gwaba na mulki tutan shi usman da zahar bai kin wuce wuce fayar ji bayani ya ci dai gwaji na ji zaki ya gwaji ya jaci shari'a ne ba na ba za mu bai ji shara lo baki ya kura ga mine na ji zawon gije ji su kuma wana ga iya na zawon gije ya yawo jiga ilo kura ya dojina shi usman sokoto shi usman jajali ba na lawa ka kungiya izala kungiya izala gwani mai ga shi ba didi wa wani usami na ce usman majaji riga ya shi tsawani wuce ya ga wuce kagon ga yana mai wugwa ga wugya na wugayi adisiyar anas ege malik da yi baka tuma da na adisi wuce ga shi usman ya da dalili ga anas bebe adisi adisiyar imamu tarmiri ngai zabagin da ci bekin annabi muhammadu ga ana sai ga sallallahu alaihi wasallam ga beke gi ga guba gube oji ayen haniya lahu wa eti miso ke anabi muhammadu gonga la a'a la a'a wa bu zagba anabi ga a'a wa gogwa gobi wuya anabi ga e to ibnu taymiya mun koya didi ji pata disi na gani kiyo dalilio dalilio ya da tasiri ibnu kasir wa ke ji bayani ayi ba wai baza anabi yusuf alayhi salam ya yi da izai annabi yusuf bau yayi labari ga faharu lahu sujadan yaji annabi yusuf ji gani be babuyi gani be nauyi ayayu etimisa ibn kasir ga yayi karkashe ngo ta ga hadisa annabi muhammad ga ta ya qur'anu yo ufe biya yi gani be hadisi in gani na so tun zamai annabi adamai har bi zamai annabi isa halalli wa halalli wa amma shari'a nabi muhammadu la shahara sallallahu alaihi wasallam wuce bebe hadisi yayi ne uwa ga shari'a annabi wa jahara mu na yi lokaci na sahaba ne ga mu'azu bin jabal annabi tun lokin ya yaman wen ji daga kin ya yaman bo ken don ulle za ko ba gaji ken ba talaka je mu ashe ya na ude ya annabi ga annabi ka go shi wannan ken dore yaya za ko kin wuce na adde zai ci ku ya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam kidi faruwa mu'azu bin jabal fa ya nabi muhammadu ya ci misa wuce alada alarba waje amma kin bayan wulona ke yi mambana wula ya ji nabi ga kiti sai ina ya mu'azu ga abu tumilo ke yi mambana an ni game da sa za su mace jiya za ko jawa nabi ga su mai na Ga gaji mu ba law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin lamartum ra'a an da li zawjiha li izami hakihi alaiha da me ga di foro ji ga zan do shale zan do wuyi-wuyi, yu timi so da zai mi adi foro gulo to ci na izio yimi ebo itagbe hakiya yimi ye bona tati mi wona amma mi ga bugo jama'a musulmi shi hadisi guba nan ga mai sunna shi jadi dalili cigakiyo kura loji ladabi ayo na shari'a wuna ayo ya annabi adam ya annabi yusuf fata shari'a kan amma ibn kasir ga ju lali arabu ya gina aluman na ibn wadi si qur'an ji kando ci na juji na e na zo ya annaba an do ci ne halalli amma za mai annabi wula ji ki haramu in do ci haramu ya to annaba so shi amma wula ji halalli ya aluma da shi da ibn kasir bai wani gaga ya ci kurana ya gina na biyu su fi jilloyi na wale ganne hadisin na gama ibn kasir aya ga wuce kago ibn hadisi ga ki aya qur'an yo bogo alli su halalli yo na malaika ji ya nabi adama na sukula ji halalli ya ya nabi yusuf wasu. arbe za mai nabi sai ga ce ga zuma nabi isa ga ba muhammadu bi sallallahu alaihi wasallam bogo jama'a musulmi katuwa jan ega anabi wawo ega anabi wawo ibo na ega anabi nga tinye gaga zandoro nga ma tufi oyo nga ma tufi oyo man ko ya dini li pata abayani diga ujin kwa man de na kalita fi kai jo pata na abayani jin ga sharia nawo sharia nawo adi shugwa ne lagwa sun yi cikin sayiduna umar ko a ga sayidina umar yaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalili da wani ta farko wa ga shari'u yo inu ta ci bagiya ce ga ta gan be ladabi na larabawa ji eh zai ji ke ga musulmi ayo fi jo pata na ali hadisin na ya ta loto biya eh bugo mai musulmi ji idi ji kokari shi tukwa ga anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ime wa ilimi hadisi ki hadisi na hadisi ga bai ladi ne ibn annabi ga toci zai ga layan fiku anil hawa in huwa illa wayu yuha uga ji wayo na mawa ga na gaye ko zandoro na gaggaya zuba bayan nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam e dun mabbe ga nabi ya na wabaci babu ila dalili babu ki dini. man muji kokiri kan doro su waye da su ko ga waye da zawangi shi ba ya wani wani ya dasa wangiji wai kawo ga gaskiya lewa ya ta wani yawa za a wai annabi so kwashi ɓata yi ba ya na bai je nan amma wani ya ci gaskiya ko gaskiya wa za tuna amma ga waje dasa doro wallahi tallahi ga mana yau aga da zandoro da annabi muhammadu da doro ebo bocin ubu ebo kirki ubu ebo cin amma ina zai yi gaya wuce a ci alada halibana uyi zane ne to a shaga zawon giyo ashiriju ashiriju so ko ya yi arziki ya latu gaskiya ba doron wafe benin eh, ka za gi ba ta feti ya rabbi wadda yi gaskiya abici feti wubu alahuma rinal haƙa haƙa warzuku na jiba'a so ko a gaskiya wuyi ga gaskiya na nan omo ya yi a zaki ya gwala su wani ga gaskiya wasu ne ya kando cewa amma a zaki tulomi wajen hajji wajen azu su kusi bai kya ce ne bogo hadisin ne ugwa yake hon ita da ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ebo lokaci oyi fini da hadisin ya a tobojiya gobe guni ci ngai asamtu mini bojijiya nabi o e, esusun wa hebzul lisan anabi sagin tarin annabi ya ga gadanya, annabi ya gaga danya ene wa ga wuce nan ga hadisi ya da ya ga samra radiyallahu an ga kuntu ujalisu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana tawila samt ga mi ya fe mi ajin fedu so tuci soko amma bai mi fedu su tuna ezuwe wani muzo gagara annabi shi shi wa lokaci na lokpana wa wa mi ube gandore ya ke ga yawa bojin yo mini bojin wa de o ga gaga wa giga ban ka do ro ga tsuwa ya daga shari'a wa na tsuwa reshen ga mutum mutunci wuci kuyo e o ga doku gaga da ciwon da cicin ga doku a ga zan do re ga doku na bi cicin wa ila doku bogo ya e wakiyo e susu amma a ga susu lokaci na gaskiya tulanare ko ai gundo cha tula wasu sun bici ciwo wale gaskiya ya ga kandoro ko zai ji zawan jiri wazi na duk mai bayani gaskiya ji na zawan jiri amma ya ga da amfani a kwata na fiye wa mewe wuce ke ji annabi yan ga kalila dhahik annabi ya ga sama wai susulo ba ka ya ga sama be wa wani matsana to to ga wakana ashabuhu yadhkuruna indahu shi'ra wa ashya'a min umurihim fayadhhakun wa rubbama tabassama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sahaba na gagaji e shitubona aja fe bebe niji kakai sasha aja fe gagando chija fe la labarin do chijibe aso la labarin do chijibe amma amma ki annabi aji faruba ma tabassama wani abin gaa ya uki sama nore uzo bai je maje matsana a gasa ga ko a ga gando ci na igasa na a shiga wa mabiyaya ko cewa ga lamarin wa fere na wani wato matsan wa kisa kima ga iga tabassu ma amma matsan kendo da wani ya ga muka a ah. ah, Allah haka gbogbo jama'i musulmi ji tarbiya da abu yayi gagar sanji tuma wai tsuye ma isan e fayi wai tsuye ma kawa dai, mali wanda iyaka wanda iyaka abdullahi ya amru wai ga soci bai boyuyu galam yakunin nabiyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan annabi sallallahu alaihi wasallam wani za alfasha wuce alfasha ya wani tutu alfasha zuma wata ya beboji da da kpate da ya alfasha waka ya kul annabi ma dufe ga ga inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa zai da alkhairi ga ta ce wani gayi zai boji wuge gana annabi ya faga nan ga ya zawan gida gogo ya boji ya ji tazu boji wogage ya dasa kwa beyo boji wo gage alkhairu wa ga zawan gishi ta bugu ge jadini wa mun de boji wange wa da kibo wa da uzuri ngala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da cewa gabo aisu li utammima makarim al ahlar so ko tumi tutuye bo mi lami finland da boji wangi jo Bugu adini da san da bekin be boji wangi umma da mini to sifana nabi ga wa galle zaye wala giwa yoyuna idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu zandoro abbe no wajiwe wani tsasalla gutsun wai zo be tun adiniya mu ke de boji wangi annabi ga ya giye je ya wayo wagaji la kaza na fasadi mu ci ko kuwa ga gbala mari zuma bogo boji wangi wujin ya tetinga abin annabi ga bando cho zija doku aljanna bon ga zai de boji wangi Gwakko, bojin wangi a laza wangi jilo aljanna su koto to ira gani bai bojin wangi to yi ga adisun na lagbu kaba yi gbauza eti bojin ya gwegi cewa gai alwafawo annabi sallallahu alaihi wasallam wani sha alikawali wani sha alikawali ke ugwa ga wucin abu ne ya gina harb uga anna iraqla sa'ala wa ni nabi sallallahu alaihi wasallam etu yake yaru mai ga irakli na ube dinwu ga abu sufiyani ga udinwu ga ya e tiye sha ne a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga fahal ya gdir zai yi ganna da kinye maka ba ne ji na ba wani taza wangi ji wani jalikawar ya sha wani jalikawar ya sha kultula diga zan daji musulmi ne etun daji musulmi zai mai dinga da na ke yi kafirin wuce ko mini kafirin ya maka cijin gan ba zai ga ji wazi da kiye gudana wai sha alikawali ga mitti wai sha alikawali to fakala iraq kafirin wuce ko na fega na yi gitsu ya kiye rom nan ga wa kazalika rusul la taqdir ga ta ga bojitu ci sokoji ba ta e zunga mana e kaza aja alikawali sha ga alikawali jina waga zai waga tiyara na tuci sokuyo tuci sokuyo za komu yo za komu yo Allahu akbar eza etsun naga ke nyunga nga ki waga za mu ce je furo be yan zai tiya je we ji wadira ga we ga ga nan da kwa ji ke tiwo cha ce shari'a mu le bana alagwa tebu alagwa tebu mai jina foro bai tuwan giri mai a foro ga a agun suna wa gaskiya le e wani gbalita fiye a taura bai injile na jibbe kafi ƙor'ani bai na so ma ya ji anabi muhammadu le ya bukwata sallallahu alaihi wasallam galawa ya biyu gan na jau har tuko ba nun bai ga wuda yi bojin na jau gan wani jiyan foro bai yawon to mulki wa bai daza da bai bici bokun guba bai miji na da ne hmm. a ci a gaba dole mulki a nabi an mai lifa ta kele etu irakli ga guga da musulunci a majin mayan majalisu ne da na ji tawa ya biyu ina ufe jaba shi su ma na yi ugwa gajiyar mayan kan za tun guru da ci na ibi e, na mulle gaskiya ya ga zan na fa zan na ga jiya littafi abu ga biyu amma ya dani ku majalisu je kan wuce ga ga walo musulunci na daga ji tawaye ga ga ciya majalisa wuzuni nye ya dauta nan gawa jibiya na bai ci musulunci wani mun fe ga ga ya zo mai zobe ya zo mai zobe ya mun maja ya ko su kwata bai zuci ga ganna biya mun so fe ke je yin biya so ke ga yawo wallahi tallahi ga Maji ko kan. kawo ga gaskiya le kan da ci ya sha ina e da iraq le na da ibn e wa wakatu ba da ilimi ya littafi na shi zo na to hadisi bai yagi kini na ga hadisi ya miss اجيم محرما وقام ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الأدايبية النبي جمجين مدينة زمنا دي صلح الأدايبية زونا النبي دا مدينة إذا باقينا يقع أبو بصيرنا كريشي شورا وهو مسلم ومسلم شغو فأرسلوا في طلبه رجلين زباقي بباندو a caga kureshi ciji ci tuntun gada yi wajo ibana e mini sulu na kafiri jiji bi nabi maka wana a gaza ndoro ga lo musulunci na a nabi wula wani wani a nabi ga wani daji ibana e wula de kago kanga a caga ma zandoro ga bega wani lo musulunci na un ya bi atun yi maka wani kafirin kafirinci na itati wani da ya yi manci a ci gaga amma igaga zaje a da sharati ji latici ya nabi a mai gudu ruron ga waye da jibi ai to ya zaba gin na makaci wa abu basirin na mu ya do musulunci uci da tsuwa nabi madina makaci ji fe tu zaba gi guba bega ebo alikawli abi nabi mu bi tsuwa ajiye da na waje imani bi nabi na amma ebo alikawli ngole ye bazaba yetiki bo eti alikawli shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam a fai gabi ma ga al'ada lazi ja'alta lana alikawali na olabeyi na bagoye wa ga zabagi na nan musulunci na obin su yi fada farawai da rajilai ne annabi ga abu basir bawa don za shi yau dai bukata wai alikawali mai la ke dai zandro ga lo musulunci jibet su mena a ga milawon yan ben a annabi ga to ya guwe felo ke laujiyar nan alikawali nan olabeyi ya ci sulu wadda gama na waje haƙuri e eh, wani kagula da bukanga bugu wasu ga no mana buka a haƙuri jibe maki yi zi lokaci yau nole kabe kuna na bigada maka wani kwata hajji ya tosai jemma da na tusuno a sofe baba baza a eh, na bi dubuwa a na bi hadi yana jin wayi na wani fabi a yi e wani wa ga wajen ga kwatu ga awu bai na jibi wani na amma ki ga nga iza abu fa antum tulaka me lugwa gi pa ta fe da oh. annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ko taure za ku kira ga tibi na kun wabe da amade ga wa ti ga to mini ya alkawli shubo ga hadisin na betubo wa alkawli jibi ayi ga zai ga lo musulunci na gupe gwaya fa ahraja a feci ya galbe abu basirin ne arbe ba ya yi ga zulhulaifa na babu la harami ya zalo maka na wagatiya madina wacce alo maka zulhulaifa gabu ila harami ɗaji labaika ajiwa da jan murawa jan ga yi mika tiye madina cijo biya laje na jiga tiya nigeria wacce da ci madina wani kafin alo maka na da nan na gaba ya can arbe ba a tun zulhulaifa na zulhulaifa bai shi ne madina mai mai lukuta ngala ga waje kasro ya zama ilguta bo ibn na tiya lo ajiji shi na no tuzulu laifa na kasru wuja wa zuru ji madina wuji da jila asar kasru zul khulaifa are tiya biwi fa nazalu a fe cin zul khulaifa na a fe gido bina na jabe na abu basirin na fe gabe ayi zaini mini abu mini zaguba na ayina ebi ko na e labagwa be a ci biyu biwin na. ga wa inni wallahi inni la'ara saifaka aza ya fulan jayidan ebi ko wanne gere dabaru jin biya mu de na wadana anabi tilu gwana wa kiu be ni mini abu ebi ko wanne gere ufe wa ebi na tiye fa mu de ji ga wuge fa sallahu al'aha zama ti fe wa bi ko na tiya mu de wuce ga eh eh, eh lalle bi ko an gidana ga bi ko wangi da nan gai yi loto bi wani ya bi kwanna mauje sarawai abu basir fega ya minci bi kwannin le mu dena wara nan mai be bamba wani arini anzuru ilai lumancin wule ufe gwa bi kwanna dago mu de gu fadara ba hata barada ufe wu sai ni mi da abu ufe tu kon bayan ga wuga kwamso wo. a ci gomo. wafar al'ahar za guba na yi na zawaci febici in gawa zawacin wa ne bi kuma da guba ne ga mai kabuwa na yajin mulki ci haddi wula daga ba na bewa sallallahu alaihi wasallam iza ba gina wajen wasa sai madina ibi na ga kaya kuma logawa ne ina ga ajina kuma zai ni wumi ne abuwa ne na wani abubasir ufe tuba bi sallallahu alaihi wasallam ufe gada masalacin ga annabi wuri bai tun annabi masalacin annabi ha kin ya fargaba na miliyada na kin ya fargaba na miliyada na e gaba gina ufe ganga wallahi mini ya zaguba na zai ni da bici sai ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wula masalacin annabi lobe fargabai wuri tun so abu basir na wuza baciuna ta zumubu iza bagin na rele anabi yanga azabaci mi wu azabaci mi wu ka to mai wa mi ina lambici bici bene da wana da wana abu basir na so fe bi fe gada ba anabi ga ya nabi allah ya wa nabi suku akika wa ya alika ya to ci she na tatewa mana ngai agami wa zandoro na ga galo musulunci na ga wala wala obi ya o ma alika wali she na wala bi ayina o ma mi lada ya amma so cha mi labe atu ebi <laughs> Allahu akbar e wannan gole mu ga dezante ci wuze ji ga laulo maka da ga wa alika wali wo she kem do na waji mu bi ayina wa ki wo ci amma so cha mi labe atu e bona ka wala mi ya ne wi je wi be bamba ya so ci ci wu ba basira na ci gobi bi ayin da dabare ki hadisin ne wo annabi muhammadu liyalikawali ba sallallahu alaihi wasallam ina hadisin ne wuna da wani jama'ajin na gayi bojin ya gi ci ba su ko bojin ya gi beni ciga ya ezobo Bomin ya bojin na jihar bai fili ta fin na wani su ko ta yi ragar bai bojin wangin na shi so yi gan bai bojin sakwafa ta yi gwargwaro ne gana social barcode bai gace bishin na tsoci fagen bai yi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk